This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashin Hausa na murar Amurka kuke saro kan mitoci 19, 41, 16 da mita 49 da mita 60 da kuma akan kilohaz 1530 a matsakaicin zango. masu aron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa dalol da kuma niyya dukkan sazangon fm za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu aron masu salamu alaikum tare da ibrahim ka almasi garba da sauran abokan aiki sahabo imam aliyu ke farin cikin jan ragaman shirin a safiyar nan ga ibrahim da kanun labarai Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce da shi da shugaban Rasha Vladimir Putin sun yi sahihiyar tattaunawa kan Ukraine da Syria da kuma Iran a jiya talata. Hukumar laƙen asirin Koriya ta Kudu ta ce shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya sa an kashe ministan tsaron ƙasar saboda ya yi bacci a wurin wani sha'ani na soji. sannan an sake yin wata girgizar ƙasa mai ƙarfi a nepal da yammacin jiya talata wadda ta hallaka mutane akalla 41 to ubangiji allah kyauta na ɗaya muka yabi shi shugaban ƙasa da yadda duk da cewa ya sha kaye ya yarda ya sha kaye daidai daidai da kuma shi wanda muka zaɓa wanda zai karɓi hannun shugaban ƙasa shi ma yadda ya yi duk da cewa ya yi nasara bai nuna cewa akwai wata gayya ciki ba gwamna mu'azu babangida aliyu kan abin da suka tattauna a taron majalisar ƙasa na ƙarshe ƙarƙashin jagorancin shugaba jonathan hukumar gida ta ƙasa ta fara tantance waɗanda suka yi karatun boko komai ƙanƙancinsa sannan ku saurari shirin demokradiyya a yau yanzu ga labaran duniya Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce da shi da shugaban rasha vladimir putin sun yi abin da ya kira sahihiyar tattaunawa kan ukraine da syria da kuma iran a jiya talata ya kara da cewa ci gaba da tuntuɓa tsakaninsu na da muhimmanci sosai da yake jawabi a wani tare manema labarai na haɗin gwiwa zaune gangada takwaran aikinsa na rasha sergi lavrov a birnin shakatawan nan na soci da ke rasha babban jami'in diplomasiyyar na amurka ya ce wannan tattaunawar ta zo ne tsakiyar mawuyacin lokaci kafin su keɓe da mr putin sai da kerry ya gana da lavrov na tsawon sa'o'i sama da hudu ya ce ina mai godiya ga shugaba vladimir putin saboda ɗimbin lokacin da ya ware ma wannan tattaunawar ta yau kerry ya ƙara da cewa babu kamar tattaunawa kai tsaye da masu ruwa da tsaki idan ana ƙoƙarin warware al'amari mai sarƙaƙiya ta fuskar al'ada da siyasa. Dama ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce da keri da Putin za su tattauna sosai kan batutuwan da suka shafe su bai ɗaya, ciki har da batun Yemen da Libya, a matsayin wani ɓangare na ƙoƙarin ganin an fayyace manufar Amurka sosai. Da yiwuwar keri ya gwada niyyar Mr. Putin ta sanya 'yan awaren Ukraine masu ra'ayin Rasha. su mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta mai tangal-tangal ya kuma auna irin goyon bayan da rasha ke baiwa shugaba bashar al-assad na siriya wanda a baya-bayan nan sojojinsa suka ji jiki a yakin basasar da aka shafe shekara sama da hudu ana yi a kasar amurka na son sauyi da zai kawo ƙarshen mulkin da gidansu assad ke yi na shekaru sama da 45 wannan ziyarar ta keri ta zo ne a daidai lokacin da dangantaka tsakanin amurka da rasha ta yi rauni wadda bata taba yi ba wato wanda bata taba yi ba tun bayan yakin cacar baka sanadiyar takaddama kan ukraine da Syria, kuma ga dukkan alamu an tsara wannan ziyarar ce don a raya tuntuɓa tsakanin su Hukumar leƙin asirin Koriya ta Kudu ta ce shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya sa an kashe ministan tsaron ƙasar saboda ya yi bacci a wani wurin sha'anin soja. Kamfanin jillancin labaran Koriya ta Kudu ta Yonhap ya ruwaito wani jami'in hukumar leƙin asiri na cewa Hon Yong Chol wadda sunan mukaminsa a hukumance shine ministan dakarun jama'a an harbe shi ne har lahira da wata bindigar harbo jiragen sama. Mataimakin hukumar leƙin hukumar leƙin asirin Koriya ta Kudu Kibom ya gama wani kwamitin majalisar dokokin kasar cewa ɗaruruwan jami'an gwamnati ne suka kalli kisan yon wadda aka yi ranar 30 ga watan afrilu kafar labaran ta yonhap ta ce mr kim ya yi imanin cewa mr hyon wadda bai ma kai shekara guda da naɗa shi kan wannan mukamin ba ya yi baccin ne saboda raini da nuna bijirewa an kuma bayyana cewa ya sha jayayya da mr kim a lokutan baya a koriya ta arewa ministan tsaro na kula ne kawai da abubuwa da aka tsara da kuma tattaunawa da takwarorin aikinsa na kasashen waje wani kwamitin tsaron kasa mai ɗimbin iko da kuma kwamitin soja na jam'iyyar ƙasar su ke tsara harkokin tsaron ƙasar har yanzu dai koriya ta arewa bata ce komi ba kan wannan batu a baina To kar fa'a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Haka an yi wata girgizar ƙasa mai ƙarfi a Nepal da yammacin jiya talata wadda ta hallaka mutane akalla ɗaya a wannan ƙasar da har yanzu ke fama da ɓarnar da wata mummunar girgizar ƙasa ta yi mata ƙasa da makonni uku da suka gabata. Ma'aikatar cikin gida ta Nepal ta ce mutane sama da dubu ɗaya da ɗari sun kuma samu raunuka. Hukumar nazarin ƙarƙashin ƙasa ta Amurka ta ce wannan girgizar ƙasar mai ƙarfin bakwai da ɗigo uku a ma'auni ta auku ne a wuri mai nisan kilomita 80 gabas da Kathmandu babban birnin kasar. Jim kaɗan kuma sai aka ji hucin girgizar har sau shida ta yadda igiyoyin girgizar suka kai har India inda nan ma mutane akalla hudu suka mutu suka kuma kai Tibet inda nan kuma mutum guda ya mutu. Wani jami'in ƙungiyar agaza ma yara ta Save the Children mai suna Sudarshan Shartha ya gaya ma muryar amurka cewa yana wani asibiti a kathmandu lokacin da girgizar kasar ta jiya ta auku ya ce ko da yake ginin asibitin bai lalace ba daga baya dai ya ga wasu makwabtan gine-gine sun ruguje ya ce mun ga rudu da kiɗima da takaita kai ta yadda dukkanin majinyatan cikin asibitin ke gudu waje majinyatan da suka kai tsakanin 300 zuwa 350 na shekawa waje Shireta ya ce tuni ma kayan aikin kungiyar ta agaza ma yara ta Save the Children suka gaza bayan girgizar kasar ta ran 25 ga watan Afrilu wadda ta hallaka mutane sama da dubu takwas ta kuma raba wasu dubban mutanen da muhallansu ciki har da wasu da ke can ƙauyukan da har yanzu kungiyar ba ta kai gare su ba. jaman hana hadarin nukiliya na amurka sun gaya ma majalisar dokoki jiya talata cewa sabunta yarjejeniyar haɗin kai da china kan batun nukiliya ne hanya mafi inganci da amurka za ta bi don sa china ta sassauta batun yada makaman nukiliya idan ba mu kulla yarjejeniya irin wannan ba za mu rasa wata muhimmiyar dama ta yin tasiri kan abin da china za ta yi game da yaduwar nukiliya a cewar leftana janar frank close mai murabus karamin sakatare a ma'aikatar makamashi mai kula da batun nukiliya kuma shugaban kwamitin ƙasa game da nukiliya mai lakabin nnsa a takaice shugaba barack obama na kira ga majalisar tarayyar amurka da ta amince da tsawaita yarjejeniyar da shekaru talatin yana mai cewa za ta samar da wata shimfiɗa ta cimma yarjejeniyar nukiliya da china ta amincewa bai ɗaya da rashin yaɗa ta shi ma wato mataimakin sakataren harkokin wajen mai kula da batun tsaron ƙasa da ƙasa da kuma hana yaduwar nukiliyar thomas countryman ya ba da ba'asi labaran duniya kenan a gama daga nan sashin hausa na muryar amurka tomadala jiya talata shugaban najeriya dr goodluck ebele jonathan ya jagoranci taron majalisar ƙasa ta ƙarshe ƙarƙashin gwamnatin sa a abuja dukkan tsoffin shugabannin ƙasar ciki har da mai jiran gado janar muhammadu buhari sun halarci wannan taro a lokacin taron an tattauna kan batun zaɓe da na ƙasa da aka kammala da kuma batutuwan tsaro da kuma tattalin arziki umar faruk musa yana ɗauke da ci gaban wannan rahoto To ban da aka kammala taron na ƙasa, gwamnan jihar Naja Dr. Babangida Aliyu ya yi wa manema labaru bayani a kan sakamakon da kuma irin abubuwan da aka tattauna kamar haka. Na ɗaya mun nuna farin cikinmu ga yanda zaɓe ya gudana da kuma yanda waɗanda zaɓen ya shafa musamman yanda suka riko abin da yanda suka tafiyar da sakamakon zaɓe. Na ɗaya muka yabi shi shugaban ƙasa da yadda duk da cewa ya sha kaye ya yarda ya sha kaye daidai daidai da kuma shi wanda muka zaɓa wanda zai karbi hannun shugaban ƙasa ranar 29 cewa shi ma yadda ya yi duk da cewa ya yi nasara bai nuna cewa a wata gayya ciki ba wannan ya taimaka mana kwarai da ya kawo zaman lafiya a ƙasanmu kuma abin da muke so a koyi da shi kenan a ko'ina na biyu muka dubi wato batun eh, mika hannu da yadda aka shirya su da kuma yadda ya kamata a dinga shiri don da can kowanne ka yi nashi ne to amma wannan karan muna son a ce an fara wani shiri wanda koyaushe idan akwai mika hannu haka za a yi mun shirya cewa ranar juma'a za a yi addu'a a masallatai ranar lahadi za a yi a coci-coci ranar 28 za a ba da takardu ranar 29 za a rantsar da shugaban kasa mai jiran gado sai ko muke maganan wato eh, zaman tsaro a najeriya baki daya muka dubi abin da yake faruwa na boko haram da irin nasarori da aka yi da kuma irin fadace-fadace na wurare da yawa da sauransu to akwai maganganu da ya shafi tsaro din amma wanda yake ba na nan council din ba ne sai muka ce to a koma economic council a dubi waɗannan kamar batun petro da batun harajin ƙasa da sauransu to akwai maganar tattalin arziki da aka ce wannan taron naku ya duba ganin irin kuncin da kasar ke ciki baki daya eh, wani mataki matakan da aka dauka ke dauka kai eh saboda abin kamar yadda ce maka kowace kansu tana da irin abubuwan da ke duba da muka dubi matakan sai aka ce to a kira economic council don a duba a sake bayar da abin da ya kamata a yi musamman ka san ka lura a cewa jihohi da yawa ba su biyan albashi da sauransu da kuma ga man fetur yanzu yadda ya zama a kasar nan da sauransu so ina jin eh, kila cikin makon nan ko mako mai zuwa za a kira economic council mu duba wani ina maganar eh, safeto janar na yan sanda da aka ce wannan za a kira mitin shi ma wani kansu ne daban wanda ake kira police council su kuma za su zauna su duba su eh, tantance yadda magana yake ko a tabbatar da shi ko kuma ya gwamnan jihar niger kenan mai barin gado dr babangida aliyu a tattauna da ya damu a abuja bayan da aka kammala taron majalisar kasa karkashin jagorancin shugaba mai barin gado goodluck ebelo jonathan daga bisani dan an yi taro na majalisar 'yan sanda karkashin jagorancin shugaban kasar wanda kuma ya samu halartar dukkan gwamnoni inda aka amince da nadin da tun farko ya yi wa mr solomon arase a matsayin babban safeto janar na 'yan sandan najeriya umar faruk musa amurka a abuja nigeria daga jiya talata hukumar ƙidayar jama'a ta najeriya ta fara aikin tantance waɗanda suka yi karatun boko koda na firamare ne Hukumar ƙidayar jama'ar dai ta ce za ta ɗauki watanni uku tana gudanar da aikin a duk faɗin Najeriya. A shekara ta 2013 dai hukumar ƙidayar jama'ar ta yi irin wannan aiki amma akan fannin kiwon lafiya. Barista Aliyu Datti, kwamishinan hukumar ƙidayar jama'ar ne mai kula da jihar Niger, ya yi ƙarin haske akan wannan aikin. Shi ne musan matsayin ilimi duka wannan ƙasa namu a yau ana yin wannan abu. Mu sa yaranmu za su shiga cikin state duk za su zagaya tambayi dalilin da ya sa maybe mutane wanda su ya kamata suna makaranta yara da ya kamata suna makaranta ba su makaranta domin mu ƙoƙarin mu ba ita hukuma information kan wayan waɗannan abubuwa da suke jan ilimi baya kowa aka samu ana iya cewa to kai nan gidanku wannan gida akwai 'yan shekara mun lura akwai 'yan shekaru goma sha biyar zuwa arba'in suna zaune me yasa haka za a shigi za a ga in mutum ko ya fara makarantar firamare bai gama ba sai mu tambaya me yasa bai gama ba duk yadda ya faɗa haka za mu rubuta wasu za ga sun gama sakandare ba su iya ci gaba ba ya faɗi jarabawa ne a ko kuma rashi ne ku tambayi batun makarantun abin nan takardu na gama makaranta ne ko dai kawai bayani zai muku ku rubuta bayani kamar yanzu kana da takardar sakandare eh, shi kenan me yasa baka je university ba ya iya cewa ban ci jarabawa ba ko kuma ban da hanyar zan tafi shi ya kama rubuta kawai ba ba za mu ci gaba da wani tambaya ba amma ba namu bane mu tantance ko kana takardar ko baka da shi me yasa baka samu ci gaba bane kawai to shi ma dai shugaban karamar hukumar rafi Muhammad Shahabuddin Isa ya yi karin haske akan mahimmancin wannan aiki a hukumance da kuma tasirinsa a fannin ilimin a wannan kuduri da ita hukumar ya ta dauka na batun tantance batun sha'anin ilimi yana da muhimmanci kwarai da gaske saboda halin da ilimi ya shiga a wanga ƙasa mu ta najeriya musamman ma kananan hukumomi da karkararmu wato wata hanya ce aka ƙirƙiro saboda a samu dama a yi tambayoyi ga su yara da iyaye abin da ya shafi sha'anin ilimi musamman ma ilimi mataki na farko a ƙaramar hukuma wasu makarantu suke zuwa ko kuma me yasa suka fita makaranta ba sa yi yaya ne makarantun suke ciki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 gaida mustapha nasiru batsari muna kira ga kwamishinan 'yan sanda na jihar Neja da ya janye ah, 'yan sanda da ya tura suka hana 'yan majalisa shiga cikin ah, majalisa sai aikinsu. Bayan haka ne dai na kira kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Mr. Olisola Amore inda ya ce suna majalisar ne bisa umarnin kotu. za mu kawo muku cikakken wannan rahoto cikin shirin hantsi yanzu karfe ɗaya da minti goma sha shida da rabi sashin hausa na murar amurka ke magana ga shirinmu na gaba demokradiyya a yau Cikin shirin saura mako biyu a kafa sabbin gwamnatoci ha yanzu wakilan wasu majalisun jihohi ba su daddara ba. Masu haro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Makon jiya mun taɓo guguwar tsige gwamnoni har muna tunanin taɓo wani batu wannan mako sai muka samu rahoton rikici da ya ɓarke a jihar Niger ta kai ga tsige kakakin majalisa. Washe gari 'yan sanda da barkonon tsohuwa suka tarwatsa 'yan majalisa waɗanda suke shirin zama wai bisa zargin yunkurin tsige gwamna Babangida Aliyu. A jihar Katsina ma akwai irin wannan yunkuri ba ga na jihohin Kebbi da Inugu da Ikiti da muka ambato a makon jiya. Wasu kafofin yada labarai a Najeriya suna zargin wasu wakilan majalisun suna ɗaukan wannan mataki ne saboda alawus ɗinsu. ga Nasiru da yar shimfiɗa. Da aka rasa laifin da za a kama shi da shi sai aka ce wai takardar shi ta makaranta ba daidai ba ce aka koye ta. To irin wayannan mutanen da ba su da laifi dan min sun zo da abu za mu ce a'a duk abin da ya zo da shi zan ɗau gudun wannan buga kwam sabon dan majalisa guda jika zaure ke nuna ra'ayinsa na buga gudumar amincewa da duk abin da ya fito daga fadar shugaban kasa da ke zayyana hoton yadda 'yan majalisa suke a matakin tarayya ma kan batun jam'iyyunsu ina ka yadda yake faruwa a matakin jiha bambancin jam'iyya kan zama kan gaba wajen yunkurin tsige gwamna bisa rinjayen 'yan jam'iyya ga jam'iyyar gwamna 'yan kwanaki gabanin kawo karshen mulkin gwamnoni da dama 'yan majalisa na yunkurin tsige su shi wace riba hakan zai jawo 'yan majalisa ne a wannan kurarar lokaci dr sadiq abba masanin harkokin siyasa ne na jami'ar abuja ba zaman lafiya tsakanin su da gwamnati nan to kaga yanzu tafiyan ya zo karshe sun ga an canja gwamnati a tsakiya kuma za su iya su yi wa gwamnoni nan bori kuma ba abin da zai faru da su kamar ramar gayya ake so a yi wa gwamnati nan takun da gwamnati suka yi musu shekaru takwas da suka wuce nan su su rama cikin wannan sati uku da saura din nan shin 'yan majalisa tsarin mulki na da hurumin tsige gwamna alhali yana da 'yan kwanaki a ajiye mulkin ita ce tambayar da na yi wa lauya mai zaman kansa abuja barista mu'azu na mama in dai bai sa'a sharuɗa da dokan ƙasa tana da ba ina ganin ba wani abu ne sabo ba kuma abu ne da suke yi daidai sai dai kawai matsalan su shine ba su da lokaci in ko ba lokaci ban ga ya za a yi a yi abin cikin yadda doka ta tsara ba Makon jiya lauya Hassan Liman ya yi sharhi kan wannan batu na tsige-tsige ta fuskar doka. Ganin maimakon lafawa abin sai kara gaba yake, muka tuntuɓi Dr. Sa'id Ahmed Dukawa masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero ta Kano domin jin yadda suke fassara wannan mataki da 'yan majalisa suke ɗauka a wannan ƙurarren lokaci. Wato za ta iya yiwuwa ya zama dalilai ne daban-daban cewar wannan yunkurin yawan tsige-tsigen ɗaya ne daga cikin sakamakon zaben biyar, wanda ya nuna cewar ashe dai za a iya yin zaɓe ingantacce a Najeriya. Don haka watakila waɗansu waɗanda suke ganin daman can su ƙaƙaba musu shugabanninsu kai ba zaɓe a kai ba. To in dai za su iya su wani hali da za su mutu ce to a dawo kawai a tsige waɗanda suke kai a musu zaɓe tun da yanzu ana iya yin zaɓe wato sahihi a Najeriya. Za kuma ta iya yiwuwa nau'in rashawa ne. don watakila a barazin waɗanda suke kai su ba da cin hanci don kada a tsige su saboda a yi abin da watakila 'yan kwallo za su ce dukan karshe za kuma ta iya yiwuwa mugunta ce ko keta irin ta siyasa wato domin a ɓata tarihin wani abokin hamayya a ga cewar bai gama lafiya ba saboda wasu dalilai da da su suka sani 'yan siyasar ko kuma ta yiwu dalilai da dalili ne na bambancin jam'iyya ko kuma ta yiwu wato kwaɗayin ɗana mulki ne ah, musamman yadda su gwamnonin suka yi tafsawa a yi doka wacce za ta sa su tafi da wani shi wanda ya kama da son zuciya domin za a dunkula dubban miliyoyin nairori a basu a ce kuɗin sallama ne amma kuma duk wata za su ci gaba da ɗaukan albashinsu kamar suna gwamnati sannan kuma za a gina musu gida a inda suke so a ba mota a ɗaukan musu ma'aikata da gwamnati za ta dinka biya duk sanda ba su da lafiya su da iyalinsu a biya musu duk sanda suka shekara suna son su fita hutu a gwamnati ta ɗauki nauyinsu iri-irin wannan abubuwan da jihohi da dama suka yi doka a kai za a yi wa gwamna ni ba zan yi mamaki ba idan ta sa wasu suka je su ma suna son su ɗana gwamnan nan ko da na kwana ɗaya ne don su zama tsofaffin gwamnoni don su ma su tafi da irin wannan tagomashin. Eh, Dr. Dokawa idan misali aka yi wannan irin waɗannan dokoki tun da kai gwamna a ƙarƙashi kai da za ka amfana da wannan ta gomashin ƙarƙashin ikonka aka yi waɗannan dokoki shin sabuwar gwamnati tana iya ta wannan? eh idan ta bi matakai na doka za ta iya warwarewa ai damun majalisu suke sawa su yi musu dokar to kuma kowace majalisa tana da ikon ta yi gyara a dokar da ake da ita ko wannan majalisar mai ci ko ita ce sai dokar ko kuma wasu ne suka yi ko ma dokar gadatta aka yi an shekara ɗari da gadatta da majalisa tana da ikon in ta hango matsala a cikinta ta zauna ta gyara don haka inda aka sami shugabanni marasa son zuciya magana ce ta zama a majalisa a gyara wannan dokar kuma a soke ta gaba ɗaya. to shin wannan irin wannan ta goma shi da ake musu na sallama ya eh, zai iya taimakawa wajen rage cin hanci da rashawa saboda za su samu sallama mai kyau irin wannan? Ba zai hana ba, Allah ma da ƙarawa shi ne da ƙara matsaloli da yawa. Bayan dukiyar da za su tashi da ita, wacce waɗansu su ko albashi ba ta iya biya, amma suke son a dawwama har iyaransu duk da. wasu kuɗi suka shigo aljihun gwamnati a fara sallamar su in sun ragu a baya a biya ma'aikata ba su ragu kuma kuma a san yadda za a yi banda wannan matsalar kaga za zai haifar da matsala na nuna wa sauran ma'aikata cewar da aikinsu a wuce yake cewar ba wani aiki in banda na ɗan siyasa eh, malamin makarantar da sai ta kwakwalwar gwamna da likitan da kula da lafiyarsa da jami'in tsaron da kare lafiyarsa da eh, akawun da ike ta masa rubutu a duk inda za shi yi jawabi da kowa da kowa da ike taya shi aiki duk an nuna ba su iya komai ba ba su san komai ba kowa in yana son ya gama da aiki lafiya ya zama dan siyasa saboda haka zai haifar ne wa kasan ne da kawai rububun kowa ice yana neman waɗannan mukamin da ake samun irin wannan abubuwa sannan kuma zai iya haifar da wato wata cutar ta daban shine wato a a a a ya zamana babu wata wato babu wani ƙoƙari da kenan gwamnati za ta yi magance matsaloli a rayuwa su waɗannan abubuwan da suke faɗa suka ce a biya musu su fita asibiti ƙasar waje ma'ana sun kasa gyara asibitoci kuma ba ta sa ran wata gwamnatin ma nan gaba za ta gyara don haka su a ɗauki nauyin su su fita waje su je su nemi lafiyarsu da ta iyalansu saboda haka wannan zai cusa wannan tunanin a cikin zukata kuma zai daɗa sawa gwamnatoci su sakaci da aiki da amana. A Dr. Dukawa ganin yadda zaɓe ya tafi jama'a da yawa akwai waɗanda suke kallon su ce ai cikin ɗan ƙaramin lokaci yadda aka tafi da zaɓen nan wato an samu wato siyasar mu ta ta balaga ta ta manyanta cikin ɗan ƙaramin lokaci sannan waɗannan abubuwa da suka taso sai ya nuna kamar cewa abun ba haka al'amarin yake ba gaskiya ne idan mm. eh, mun kasan wato ba don allah ai aka haƙura aka samu canjin gwamnati ba duk abin da za a yi a gaba a samu canjin gwamnati ba sai da aka yi shi sai da mana wato an kai makura wani abu da suke fatan watakila iyo ya faru don ko a yin zaben ko kuma an yi a mutse shi abin ya gagara sannan suka sallama don haka ba abin mamaki ba ne yanzu wannan eh, kwan gaba kwan bayan da suke yi suke nuna alamar kamar ma sai sun ga dama za su bayar da mulkin saboda haka magana ce ta 'yan ƙasa su ci gaba da jajircewa da masu addu'a su yi masu ɗaukan mataki su ɗauka sannan kuma ƙasashen waje da abokan najeriya da suke mata fatan alheri su ma su ci gaba da sa ido da bibiya har sai an ga an rabu da bukar. Masu haro da wannan fashin baki Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma makon gobe da ikon Allah za ku sake jin mu da wani sabon shiri. Kamun na madadin Nasiru Adamu Elikaya da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Kibahiro ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan ne sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. ga tashin kanun labarai kafin mu sallama da ku. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce da shi da shugaban Rasha Vladimir Putin sun yi abin da ya kira sahihiyar tattaunawa kan Ukraine da Syria da kuma Iran a jiya talata. Ana ƙoƙarin aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta ta jin kai ta kwanaki biyar a Yemen. don baiwa majalisar ɗinkin duniya damar kai kayan abinci da agaji da ake matukar bukata ga farar hula da suka galabaita jami'an hana hadarin nukiliya na amurka sun gaya ma 'yan majalisar dokoki a jiya talata cewa sabunta yarjejeniyar haɗin kai da china kan batun nukiliya ne hanya mafi inganci da amurka za ta bi don ta sa china ta sassauta batun yada nukiliya a duniya An yi wata girgizar ƙasa mai ƙarfi a Nepal da yammacin jiya talata, wadda ta halaka mutane akalla 41. To madalla a gaishe ka, da haka Allah kama ƙarshen shirin a safiyar nan sai kuma can da hantsi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamun mu yi sallama da ku muna ta'aziyya ga alhaji umaru sambo abubakar tsohon jiran maja na gidan rediyon adamawa bisa rasuwar yayansa malam maulud sambo abubakar na hukumar ndi e da ke sakkwato ubangiji allah ji kansa da rahama mu kuma ya kyautata namu karshen yanzu a madadin abokan aiki na musamman ibrahim ka almasi garba da cuba hero yodone da ya kula da akin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya jim haman da ya rika masa a nan ne sahabo imam aliyu zan dakata yin sallama da ku mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.